A jiya Asabar ne wasu mutane da kawai yanzu ba a san ko su wane ne ba suka harbe dan takarar sanata a tutar jam'iyyar African Development Party ADP Honorable Temi Olatoye da aka fi sani da suna Suga a ƙauyen Ilesu Lalekon a cikin karamar hukumar Lagelu. Temi Olatoye Suga dai shine mai wakiltar mazaɓar Lagelu da Akinyele daga jihar Oyo a majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Oyo Mr. Shina Olu kolu-kolu wanda ya tabbatar da kisan ya ce kawo yanzu ba su kama kowa ba amma suna aiki tukuru don gano waɗanda na aikata ɗanyen aikin. We give any report of an yet but we are on something. Na tambayi kwamishina Shina Olukolu ko akwai waɗanda suke zargi da aikata kisan sai ya ce. Uh, speculation If we have we won't be able to disclose that now otherwise we are alerting the people to take off. The people should just be rest assured that no matter how long it takes fleeing criminals should be arrested and they should exercise patience and not engage in acts that will disturb the creation of the peace. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce a'a ba son su yi shaci faɗi a halin yanzu kuma ko akwai waɗanda suke zargi ba za su faɗi ba saboda kada su ranta a cikin nakare. Mr. Shina Olukolu ya ƙara da cewa jama'a su tabbatar da cewa komi daɗewa za su kama waɗanda na yi kisan kuma jama'a su yi haƙuri kada su yi wani abu da zai ta da zaune tsaye to ko yaya jama'ar jihar Oyo suka ji a game da kashe suga sunana Temitawa ya kaji a game da kashe orotai suga ah, wallahi ba gida da ba saboda suga mutum kirki ne amma dai iru abin da ya faru din nan wallahi ba mu ji daɗi ba saboda suga suga mutum kirki ne mutum kirki ne saboda ya zo ya yi mamu abin nan bohu nan karan shanu nan a kinyeli suna na hajiya hawa mai lemo yan agwali malama ya kije a game da kashe suga wallahi kashe suga ya zama mana na tunanin rayuwar mu ba mu ji daɗi ba saboda mutum ne mai tausaya mana saboda haka wanda ya kashe shi komi na Allah ne shi kuma Allah gafarta masa Allah kuma ya ba iyalinsa hakuri wanda ya kashe suga ko mun daren daɗiya shi kuma bayaninsa yana nan tafa ga Allah Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya